a ƙarshen wani taro na gaggawa da aka yi tsakanin shugaban ƙasar najeriya da hukumomin tsaro waɗanda ke aiki a iyakokin najeriya an amince cewa za a haɗa gwiwa tsakanin dukkan jami'an tsaro na najeriya domin a tabbatar da cewa an yaƙi bazuwa ko shigowar annoban nan ta ebola da ta fara yin barna a waɗansu makwabta ƙasashe a afirka ta yamma tun farko shugaban ƙasar ne goodluck ebola jonathan ya yi wannan ganawar domin a tattauna tsakanin dukkan jami'an tsaro na ƙasa da kuma tsarawa da amincewa da mataki na bai ɗaya da hukumomin za su yi amfani da su domin tabbatar da an fuskanci wannan babban kalubale a kan lokaci ba tare da matsalar annobar ta bazu a cikin najeriya ba shugaban hukumar Kwastan ta najeriya abdullahi dikko inde ya bayyana manema labaru a abuja cewar lallai an yi wannan ganawar inda shi kansa yake ba da shawarar cewa wajibi ne a yanzu kowane jami'i na tsaro a iyaka ta najeriya ya ja a baya a bar hukumomi masu kula da sha'anin kiwon lafiya su fara mu'amala da jama'a kafin sauran jami'an tsaro su yi ayyukansu da doka ta ambata ko ta tsara su yi ah, na ba da shawara cewa ma'aikata masu kula da lafiya su za su fara tsayawa gaba duk wani da zai turo kasar nan ta najeriya ya kamata ya fara ganin shi saboda aikin su ne suka kware ta wannan hanya cewa su fara ganin kowane ne in sun yadda ya shigo in kuma ba su yadda ba ya kamata a cewar an samun mashi an hada shi da likitoci yadda ya kamata a bincika kada a samu yaɗuwar wannan saboda najeriya babban ƙasa ce kuma in abu ya haka abu ya barke sai gyara sai wajen ubangiji to amma an yi akwai na'urori ko kayan aikin da za su bazu a bodoji ko a iyakar ƙasa da ƙasa kamar filayen jirage ko na tashoshin ruwa ganin cewar ana kokarin a duba a gashin mutum na dauke da wannan cutar ko ba tunda ba nan take ne ake cewa tana iya nuna ba akwai wani da kiliranin ne ya tabo ta wani guri amma ya shigo najeriya ba tare da ta fara bayyana a jikin shi ba to taro na farko da aka yi da shi shugaban kasa ya da kuɗi masu yawa a cewar lallai ma'aikata kiwon lafiya ta je ta so waɗannan abubuwa na'urori da kuma abin da zai kare su ainihin masu kula da lafiya kuma a shawarar da zan ƙara bada ne ita wannan cuta in ba ta yi tsanani ba ana maganin ta saboda haka idan mutum ya ji cikin larurorin da aka bayyana yana da su ya kamata ya je ya yi kokari ya ga likitoci a bashi maganin da za ta kaita ta inda take inda ta fara a shigowa cikin al'umma cutar da al'umma ne kada mutum ya ga cewa ko kamar zai iya yin magani a'a cikin yanayi irin wannan na annoba da babu wani wani wanda zai tsaye da kai ce maka in ta kama kai maka addu'a ka wuri ana yin addu'a mun da duka mu masu addini ne amma dai ana son ka je wurin likita tabbatar da cewa karfin ta bai yaɗu ba har mutane ta karu ta yaɗu cikin ƙasa shugaban hukumar kwastan ta Najeriya kenan Abdullahi Dikko Inde yana bayyana irin matakan tsaro da hukumomin tsaro na kasar Najeriya suke ɗauka domin tabbatar da an yaƙi shigowar cutar nan ta Ebola ko bazuwata a cikin Najeriya daga makwabtan kasashe na Afirka umar faruk musa amurka a abuja nigeria